To sai dai ko yayin da ma likitoci ke kokarin shawo kan irin waɗannan cututtuka masana haka ce maka na ma fa ganin akwai abin dubawa. a wajen taron karawa juna sanin da kwararru kan kiyaye lafiyar abinci ta ƙasa wato national food safety expo suka gudanar a nan yola fadar jihar adamawa an ankarar da jama'a ne kan muhimmancin kula da abincin da ake ci a yanzu da kuma matakan kariya daga sabbin cututtukan da ke da alaka da abinci musamman a wannan lokaci na hannu baka hannu kwarya da yake jawabi a taron wani kwararre kana shugaban tawagar mr pavero chuku ya yi bayanin sa ne kan hanyoyi da kuma abubuwa goma da idan jama'a masu kiyaye za su kubuta daga kamuwa daga cututtukan da ake dauka ta hanyar cin abinci abincin da ake ci ya ce tsaftar shi kansa mai dafa abinci da na muhallin dafa abincin suna daga cikin abubuwan da ke tabbatar da ingancin abinci da ma lafiyar jama'a. Sananniyar 'yar jaridar nan Mrs. mojimo Kunjuela da ke ma cikin tawagar ta ce aikin kiyaye lafiyar abinci aiki ne na kowa da kowa inda ko ta ce akwai abubuwa da dama da jama'a ke yi da ke haifar da cutuka ta hanyar abincin da ake cin abin da ma ya kamata mu yi tun yaushe shine tsafta wanke hannu kawai in ka shiga bayan gida ka dawo ka wanke hannunka matan mu in za ku je kasuwa ka ku je kasuwa da yamma ku ce to kayan ba zai mana tsada ba don haka za mu je da yamma mutane mu a gona ya kamata a gaya musu irin taki da ya kamata a sa wani wani in an sa taki da yawa yana ja mana wahala haka na ma sananniyar 'yan jaridar ta ba da shawarar haɗa karfe da karfe da min faɗakarwa. To, ku kenan, mu kenan, mu a jarida ko a talabijin ne ko a rediyo ne ya kamata mu rike kanmu mu taimake juna abin nan ba wai in ya shafi gwamnan ba ba zai shafe mu ba dukkan mu in an ba wani abinci da ba kyau baka san ko dan wanka bane ko in ka je ka siya nama a kasuwa abin ba daidai bane in maganan rashin lafiya ya taso ya shafe mu duka domin haka dukkan mu muna da stake a cikin wannan shi yasa a wannan taro muka kira from every local government muka kira manoma muka kira masu sadda kayan gona har zuwa ma can kasan waje muka kira masu sadda abinci matan mu da suka da abinci a makaranta ne a kan titi ne a mai don haka mun hada kai da ministry of agri da ministry of health da ministry of commerce ministry of information environment dukan mu mun hada kai za mu iya mu reducing wannan cuta da muke samu gaman abinci to wai ko me waɗanda suka halarci taron ke cewa fanika yana da yawa domin shi akwai abubuwan da muke yi a jahilce wanda ba mu sani ba yau sun zo suna gaya musamman kamar yanzu da yake magana yanda ake daukan tumatir daga nan zuwa lagos a aje awa awaki a sama tumatur a kasan nan kaga dole awaki za su yi fitsari in sun yi fitsari kuma zai taba tumatur din su kuma ba su sani ba a dauka ji a sayarwa mutane a ce an samu fresh tumatur daga not bayan an ci kuma sai da musu masala kamar aje abinci a cikin fresh kulle yomi muna jahilci kanmu kamar da ya faɗa maganar nama kaga nama ruwa ruwa ne in ma ya zama kankara ne ma lokacin da aka aka dauki wuta zai dawo ruwa kaga zai rinka sauka in ya sauka akan dafaffen abinci kuma an dauka ba wanke ba ba yi komai ba aka sake duma shi ko ma da sanyi ma dauka ba yara kwana biyu muna asibiti abun to ne ga wanda ba su samu kasance a wannan program ba domin ta koyiswa aka fara yanzu wanda ana cikin ta ta yanzu aka, ana magana yanda mutane suna samu tutuka daban-daban ta hanyar abinci domin a cikin rashin sani wani tutuka yana iya faru da jama'a ba tare da muka sani cewa a ta abinci ne ana samun ta ba kamar yadda bayanai daga masana ke nunawa cututtukan kwalara da atini da zazzabin typhoid jirgi ɗaya ne ya kwaso su domin duk kusan a gurbataccen ruwa abinci da ma muhalli ake samu batun da ya zama tilasta a tashi tsaye ibrahim abdulaziz sashen hausa na marar amurka daga yola a najeriya